sashin Hausa na mayar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamaya gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. wata kotun tarayya da ke zaune a nan birnin lagos ta ba da umarni ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta ci gaba da rike wasu miliyoyin naira da hukumar efcc ta gano a wani gida da ke titin osborn a ungon ikoyi da ke nan lagos za mu kawo muku cikakken rahoton ba labaran duniya. Kada kuma ku manta muna son jin ra'ayoyinku dangane da dokar ba da tukuici da kuma kare bayanan waɗanda suke ba da irin waɗannan bayanan ga hukuma. Lambar da za ku kama tashar mu kai ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad yana ci gaba da nuna taurin kai ko bijirewa a yayin da ake ta zargin gwamnatinsa da laifin kai mummunan hari a makon jiya a yayin da ƙungiyoyin da suke nazarin al'amura a ƙasar suka ce sojojin Siriya da na Rasha sun zafafa kai hare-hare akan farar hula. a hirarsa ta farko tun lokacin da hare-haren makami mai guba ya kashe mutane da dama shugaba assad ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa al'amarin rabewa da guzuma amurka ta yi domin ta sari sana don ta ba da hujjar hare-haren da sojojinta suka kai siriya a wani labarin kuma hukumomi a ƙasar spain da faransa sun kwace kaddarori na miliyoyin daloli na rifad al-assad kawun shugaban siriya alkalan gwamnati sun yi zargin cewa kadarorin da suka kwace da suka kai fiye da rabin dala biliyan rifad al-sa'ad ya same su ne ta hanyar yin almubazaranci da kudin gwamnatin syria a shekarun 1980 rundunar sojin amurka ta ce ta jefa ban mafi girma da mafi karfi da girma da bai kai karfin nukiliya ba a wani sansanin kungiyar isis na karkashin kasa a kasar afghanistan wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta gabatar na cewa yau alhamis aka jefa bam din samfurin gbu 43 a kan hanyar karkashin ƙasa ta isis da ke gundumar a cin alardin nangar har kusa da kan iyakar pakistan mai magana da yawon pentagon adam stamp ya ce wannan ne karon farko da ka yi amfani da irin wannan bam din shi kuma mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta wada sean spicer ya faɗa manema labarai a nan birnin washington dc cewa ba, ba, um, ba cewa ba sani ba sani ba daɗa ko idan shugaba Donald Trump ne ya ba da umarnin a kai harin amma ya ce tilas su hana ƙungiyar ISIS sakat kuma sun yi hakan. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Lahadi idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiyya za su yi nazarin yin zaben raba gardama akan ko a canja fasali ko kuma tsarin majalisar dokokin kasar ta yadda za a baiwa shugaba ƙarin iko ko kuma a'a masu na'anar zaben sun zargi shugaba Recep Tayyip Erdogan da laifin ƙoƙarin samar da kafar yin mulkin kama karya yayin da kuma su magoya bayansa suka ce canje-canjen za su taimaka wajen kare muradu ko kuma bukatun 'yan kasar. jin ra'ayi da aka ya nuna ana keke da keke tsakanin masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya ƙungiyar ƙasashen turai ta nuna damuwa akan adalcin yakin neman zaɓe bisa la'akari da cewa ana gudanarwa ne ƙarƙashin dokar gaggawa da aka kafa bayan yunkurin juyin mulkin watan yulin bara da ya ci tura. Ƙasar Koriya ta kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani a kan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba bayan da shugaba Donald Trump da kakkausar harshe ya la'ani yarjejeniyar cinikayya da aka kula tsakanin ƙasashen biyu. Yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama tsakanin ƙasashen biyu da ake cewa Coros FTA a takaice ita ce yarjejeniya mafi girma da aka kaddamar a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. tun lokacin da kaddamar da amfani da yarjejeniyar a shekara ta 2012 gibin cinikayya da koriya ta kudu ya rubanya ha da ƙare kayayyakin da amurka ke sayarwa a koriya ta kudu ya ragu yayin da kayayyakin da amurka ke saya daga koriya ta kudu suka ƙaru. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc bayan abin da masu sharhi suke kira ƙazamin kamu da hukumar efcc ta yi na wuri na dukan wuri sama da dala miliyan hamsin da famafaman ingila da adadinsu aka ce ya haura naira biliyan goma sha biyar hukumar ta efcc ta sami umarnin kotu ɗazu-ɗazun nan kamar yadda wakilin sashen hausa a lagos jibril babangida ya aiko wata kotun tarayya da ke zaune a nan birnin lagos ta ba da umarni ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta ci gaba da rike wasu miliyoyin naira da hukumar efcc ta gano a wani gida da ke titin osborn a unguwar ikoyi da ke nan lagos alkalin kotun justice muslim hassan shine ya ba da wannan umarni ga gwamnatin tarayya da ta rike wayannan kudade har sai nan da makonni biyu kafin duk wani wanda yake ganin cewa kudadensa ne ya gabatar da kansa ga kotu domin a ɗauki matakin da ya dace a kansa idan dai har wa'annan kwanaki goma sha hudu suka cika wato makonni biyu kenan ba tare da wani ya gabatar da kansa domin mallakar waɗannan kuɗaɗe ba to kotun za ta halarta wa gwamnatin tarayya mallakan waɗannan kuɗaɗe na har abada lauyan hukumar efcc rotimi oyedepo shine ya gabatar da wannan ƙudiri a lokacin da hukumar ta gabatar da kara a gaban kotun na neman a mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade, kamar da yake kunshe a sashe na goma sha bakwai na dokar da ke hukunta masu aikata zamba da shekara ta dubu da shida kafin nan dai alkalin ya ba da umarni ga hukumar efcc da ta gabatar da wani talla a jaridun najeriya da zai yi kira ga duk wani wanda ya san cewa kudaden da hukumar ta kama nashi ne ya gabatar da kansa a gaban hukumar yan najeriya da dama ne dai ke yabawa da wannan gagarumin aiki da hukumar ta efcc ta dukufa tana yi wanda kuma ya kai ga samo wayannan makudan kudade a sassa daban-daban na nan birnin lagos a ƙasa da mako guda kacal to koya masana tattalin arziki ke ganin rawar da wannan kuɗi da ake samu zai taka ga tattalin arzikin najeriya da yanzu haka ƙasa ke farfadowa alhaji kasimu garba kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin lagos in aka amso kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu kotu ta ba ta amincewa ke amfani da su. Wasu 'yan Najeriya dai na fargaban cewa irin magudan kudaden da yanzu haka aka ɓoye a gidaje da ramuka daban-daban da ke fadin Najeriya ka iya sa gwamnatin Najeriya sauya kudin Najeriya. To sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan bai kamata gwamnati ta sauya kudaden ba domin hakan zai kai ga hasara. Ba ba ba ba bukatar canza an canza kuma an yi asara. Ai a bari a ta kama waɗannan kudaden kamawan waɗanda suka shigo hannun gwamnatin dai a yi ma mutane amfani da su ai ba duka kuɗaɗen da aka sa ta sanin na ke samu ba amma dai waɗanda suka shigo hannun gwamnatin to an samu karuwa babin ya mu murya amurka daga lagos sha'anin mu na duniya Shin akwai wata rawar da dokar ba da wani kaso ga masu gaya wa hukuma inda aka ɓoye kudaden da aka sato daga hannunta a jerin gano irin waɗannan kudade da EFCC ta shiga yi a baba nan? Abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai kenan, kamin mu buɗe layukan tarho sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mai kira na farko daga Legas uh, in kana ji mu bismillah. To tabbas hakikan wannan maudu'in da ake yana da kyau. Kuma hakikatar kamaru wannan abin da iya ciki suke Allah ya kara musu kwarin gwiwa kuma Ubangiji ya kara taimaka musu. Amin, amma wannan doka ta ba da tukwici tana da wani tasiri a wannan al'amari kuke gani? eh tabbas hakikan wannan doka tana da tasiri domin abin da isan ya ka san idan ta alkawari zata taimaka ta yi tasiri ko ta gaya wa mutane duk wanda ya bada bayani kan sirri za ta biya masa bukata to hakikatin kamar wannan doka yana da kyau gaskiya tsarin da suka fita yana da kyau gaskiya to mun gode kwarai da gaske bari mun dufi jihar Niger Halo Assalamu alaikum Wa alaikum salam Tana magana ne da Umar Suleiman Jabo daga Rijau jihar Niger. Na'am Malam Umar. Da aiki sabu. Alhamdulillah mun gode wa Allah wannan umarni ko doka ta ba da tukuici tana taimakawa wajen gano kuɗaɗe na ganin ka. Eh, a gani na gaskiya wannan doka ta yi kyawu kwarai. To. Kuma ta haka ne za a gane waɗanda suka faci kuɗaɗen jama'a suka zalunci ƙasa suka gurguntar da ita saboda haka ni na ga wannan dokar ta daidai kuma ni ina goyon bayan ta to to ma da lamun gode kwarai da gaske bari mu nufi bauchi alo mai kira daga bauchi ewa eh, assalamu alaikum ko assalamu eh, alaikum wa salam wa ke kira daga bauchi kuna magana da salisu bula ne gama lokar gama bauchi state na malam salisu Eto eh, ni a gaskiya wannan <coughs> wannan abinan da abinan EFCC ta dauka daidai ne Allah kuma ƙara Allah ƙara ƙarfafa musu gwiwa mun gode kwarai da gaske bari mu nufi Yola mai kira alo mai kira daga Yola muna tare da kai daga Yobe nake daga Yobe to to daga Yobe ne bismillah yawa suna na ya lawa, ina kira daga nan garin Gassamu na'am ma lawan kuma jan fuskar na lawal to wannan da hukumar AHCC ta bayar ko kuma za ta bayar akan wannan binciken ya yi daidai saboda mutane za su ba da gudunmawa za a tuna asiri sosai akan kudaden da mutane suka ba koyi insha Allah. To yanzu ka kana gani mutane sun shiga farautar sanin inda aka boye irin waɗannan kuɗaɗe saboda su samu wannan tukuici? Barrai da gaske mutane sun bazu sosai akan binciken wannan abu Ubangiji Allah kuma ya taimaka Allah ya bayyana mana duk wanda ya mana kurki kasan akan fata kudin a Najeriya. Mun gode kwarai da gaske bari mu koma Bauchi. Hello Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ne magana Aminu wakili ne daga garin Kabin Maraki. na Hukumar Ganjuwa. Na'am Aminu. Ofis tarayyar Najeriya. Na'am. kudiri na nan ai abin da cewa wannan al'amari shine lalle wannan kudiri da EFCC suka fito da shi al'amari ne mai matukar muhimmanci kuma su sani mutanen Najeriya musamman talakan Najeriya mutane ne masu kishi ko da su ba da kuci ko kar su ba da tukuci idan mun san su za mu bayyana su domin kudirin su ba nufin alkhairi bane su wanda suka boye kudaden kenan a kan talakan Najeriya damuwar su ƴaƴan su ne matayen su da sauran da suka saka a gaba hakika duk inda muka san sun boye wallahi za mu faɗa babban burin mu shine mu ajiye kudin mu Buhari ya zo ya mana aiki a ƙasa to madalla Mm, madalla mun gode kwarai da gaske ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogo na cewa biyar saura kwata wato goma saura kwata a Najeriya, Nijar da Kamaru ga mai kira daga Adamawa. Daga Adamawa wani Local Government. Na'am. Mai kira daga Tongo Local Government bismillah muna ka. Halo? Hello. Eh muna jinka ya ci gaba mana. Hello. da alama akwai tangarda a layin mai kira daga tango ba ko yana magana ba mu jinsa ko kuma dai aka safin an fuskanci wata tangarda a layin nasa to kamar yadda kuka sani muna tambaya ne kuna ganin wannan doka ta ba da tukuici ga waɗanda suka kwarmata wa gwamnati inda aka ɓoye kudaden zamba wannan kwarmatar da kuma alkawarin tukuicin yana tasiri wajen bayyana wajen nasarori da ita hukumar efcc take samu to mai kira na gaba bismillah halo ni ne mari ne daga karama kuma kige jihar kano na'am to don gaskiya wannan kamar da suke muna muna muna jin daɗin sa ubangiji kuma Allah ya ƙara muku tsaro amma a ganin ka me yasa take samun nasarar kamin kwanan nan a baya bayan nan to da alaman layin mai kira daga Kano layin sa ya tsinke um, to ha yanzu da Kano bismillah mai kira daga Kano Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam sahabu barka da dare barka da aiki. Barka. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To alhamdulillah wannan abu mu ko da ba an ce ba za a bada ko sisi ba. Uh, layin Musa Garo ya tsinke sai a mana aikin gafara sai kuma in watakila ya yi nasarar sake kira. muna tambaya ne menene kuke gani tasirin wannan doka ko kuma umarni na ba da tukuici ga duk waɗanda suke da bayanai dangane da yake da suna gaya wa hukuma inda aka ɓoye kudaden zamba da aka kwa to ga mai kira daga bauchi halo mai kira eh, daga bauchi bismillah ah, alhamdulillah wa ke magana daga ina kana kana magana da Musa Mahar karamar kuma zakin jihar Bauchi na'am malam Musa bismillah yawa wannan ba sai lalle an ba da tukunci ba to ai mutumin da bai da gaskiya kan ai yana tsoron ibrahim magu to yawa to wannan ya yi su din da ya ci gaba da aikin sa insha Allah Allah ya riga masa to amma me yasa kake gani a baya nan hukuma take samun nasarar gano kudaden nan wato wannan dai aikin hakoma ne sai eh, dai Allah ya ubangiji Allah ya kara zare mana mun gode kwarai da gaske bari mu nafi sakkwato birnin shehu hello hello assalamu alaikum wa alaikum salam sabu. na'am kana magana da dauda malamin gona daga gada na'am malam dauda eh eh wannan yana da kyau kwarar gaske domin dama kudin talaka ne. Eh. Me yasa sai yanzu ake gano waɗannan kuɗaɗe ba gano su a baya ba? Saboda ɗaya an sace saboda an sace gaga duk wanda ya gane su za a bashi wani kaso wanda ya zamanto yana da bukata kwarar gaske kuma an kama kudin an ɓoye. To, Malam Dauda kai kada ka yanzu ka fara farautar sanin irin inda waɗannan kuɗaɗe suke ne don ka samu wannan tukucin? Allah sa in gane su da sai na baka tukunci kai ma. To to to to madalla na gode. To yanzu ko bari mu nufi yobe. Alo wa alaika salam. Muna tare da bubuwan zam ciyaman na kungiyar zaɓi ka na karamar hukumar da maturu. Na malam buba. Ya fama. Alhamdulillah. Yawwa wato wannan maudu'in naku gaskiya daidai ne yin farautar mutanen nan yana da amfani saboda dama sun tara dukiyar ne ba ta hanya mafi kyau ba sannan kuma dukiyoyinmu ne mu talakawa waɗanda muka zaɓe su. So hmm. yana da kyau mu shiga farautar su kwarai da gaske yanzu hakan nan ne ina kan farauta kuma wallahi in dai na san mutumin da ya tara kuɗi ta irin wannan hanyar ni da kaina zan iya zuwa na gabatar da shi a gaban hukuma. To um, ba, ba, ba, ba fargaban cewa watakila masu irin waɗannan dukiya su su juya su yi wani abu ga waɗanda suke ba kwarmata irin waɗannan bayanan? To, bawan Allah, ai Allah shi ce na tare da mai gaskiya, ai wannan hakkin jama'a ne, kuma Allah ba zai taɓa yafa hakkin wani ɗan adam akan wani ɗan adam ba, wannan hakkin ne, sannan kuma wannan hukuma ta EFCC da take ba da gudumawar wannan ɗin zai karfafa mana gwiwa. To, mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi Kaduna. Ah, sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna. Na amala Ibrahim. to gaskiya wannan tsari da aka fito da shi ya yi kyau matuka, kuma ga shi yanzu haka muna ganin amfanin wannan tsarin sai dai kiran da muke da shi ga jama'a kada wai ya kasance ana sashe ne na abin da bai tabbata ba a ya kasance kada a faɗi ƙarya a zo kuma a bincika a gaba haka yake ba kuma su ma hukumar efcc ta cika alkawari kada ta ce ga percentage din da za ta ba duk wanda ya kwarmato kuma a je a bincika a ga kuɗin haka yake kuma a ba shi percentage din nashi bai kamata ba kuma wajibi ne a kore sunan shi da hoton shi da ma komai ma nashi gudun shi ma in aka bayyana da sunan shi yana cikin hatsari to ma da gare ku baki ɗaya mun gode da ka samu lokaci kuka kira gobe ma rana ce Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasar Algeria ta nada Lucas Alcaraz a zaman sabon kocin kasar wanda ya kasance koci na hudu kenan a cikin watanni goma sha uku. Alcaraz dan kasar Spain ya raba gari ne da kungiyarsa ta Malaga da ke can kasan teburin gasar La Liga ta kasar wacce ta kore shi a ranar Litinin dinnan da ta gabata. Alcaraz dan shekaru hamsin ya mai gurbin Georges Likins ne wanda ya ajiye aiki bayan da aka fitar da kasar ta Algeria daga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017 a matakin rukuni-rukuni. A Ingila da alama Manchester City ce za ta yi nasarar sayan ɗan wasan gaba na Arsenal Alexis Sanchez. Rahotanni sun tabbatar da cewa kocin City ɗin Pep Guardiola da na Manchester United Jose Mourinho duk sun tattauna da dan wasan kai tsaye inda kowannensu ya nuna sha'awar sayan dan wasan hatta kungiyar chelsea da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar premier ta nuna matukar bukatar samun alexis kai har ma da kungiyar psg ta kasar faransa ta nuna sha'awa to sai dai wasu majiyoyi na kusa da alexis sun nuna cewa tuni da dan wasan ya yi matsaya inda ya yanke shawarar komawa city a kasar spain kuma fatan da dan wasan barcelona neymar yake da ita na fafata wasa mai zafi da real madrid ta sha kasa sakamakon dakatar da shi da aka yi tsawon wasanni uku nema ya sami katin gargadi karo na biyu wanda ya rikide zuwa jan katin kora a wasan da barcelona ta kara da malaga ranar lahadi inda dan wasan ya dinga tafi ga alkalin wasa na hudu sa'ad da yake ficewa daga filin wasan kamata ya yi dakatarwar ta kasance ta wasa ɗaya talbisa al'ada to amma alkalin wasan ya yi korafin halayyar ta nema ga hukumar kwallon kafar ƙasar ta spain lamarin da ya sa aka tsawaita dakatarwar zuwa wasanni uku sai ƙasar italiya inda tsohon prime ministan ƙasar silvio berlusconi ya sayar da ƙungiyar kwallon kafar AC Milan ga wasu 'yan kasar China akan kuɗi fan miliyan 628. Berlusconi ya mallaki kungiyar ne tun daga shekarar 1986 kawo yanzu inda ta lashe gasar Serie A sau takwas da kuma wasu kofunan Turai biyar. To sai dai kungiyar ta kasa koma lashe gasar ta Serie A tun daga shekara ta 2011 kuma yanzu haka suna a matakin na shida ne a teburin gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau aka cika shekaru 29 da tsohon shugaban ƙasar Iraki Saddam Hussein a wancan lokacin ya ƙaddamar da wani shiri da ake kira Amfal, wanda shiri ne na neman kawas da al'ummomin arewacin Iraki A shekarar 1986 aka fara wannan shirin, aka kuma kawo ƙarshensa a shekarar 1989. A shekarar 1987, lokacin da yakin da aka yi tsakanin Iraki da Iran ya kusan zuwa ƙarshe, Saddam Hussein ya naɗa ɗan uwansa Ali Hassan Almajid, wanda ya yi ƙaurin suna wajen rashin imani a matsayin kantoman yankin arewacin ƙasar, ciki har da yankin Kurdawa da ke Iraki. mummunan kashe-kashe da lalata dukiyoyi su suka biyo baya. Dama an shata wannan shirin na al'amfal ne don musgunawa da ƙoƙarin kawas da al'umma kurdawa daga doron ƙasa, da ma musgunawa sauran tsirarin ƙabilu, ciki har da Asiriyawa, da 'yan Shabak, da ƙabilar Turkawan Iraki, da 'yan Yaziri, da kuma Mandiyawa. Jiragen sama da manyan makamai su suka yi wa unguwannin fararen hula ƙawanya haka kuma dakarun soja masu tsaron ƙasa suka kai musu mummunan hari. Aka kewaye fararen hula sannan aka tattara ƙananan yara maza da manya maza da suka kai shekarun da za su iya yin faɗa aka karkashe su baki ɗaya. Sauran da suka rage aka rufe su a wasu ƙuntatattun sansanoni inda wasu suka mutu sanadiyar yunwa wasu kuma saboda cututtukan da suka kamu da su. ƙauyukan kurdawa dubu hudu da akalla unguwannin asiriya talatin da ɗaya kuma aka ƙone su ƙurmus a lokacin wannan gwagwarmayar duk da haka zalunci mafi muni da gwamnatin iraki ta yi a kan jama'arta shi shine hallaka dabban fararen hula a garin kurdawa na halabja da ke iraki da ma wasu ƙauyuka kusan ishirin da hudu ta hanyar sa musu iskar gas. Saboda wannan zaluncin ne aka ba almajid lakaban alimi guba. Duka duka a ƙarƙashin wannan shirin na al'amfal an kashe fararen hula da suka kama daga dubu hamsin zuwa dubu ɗari. Kuma aƙalla kurdawa miliyan ɗaya cikin miliyan uku da ɗari biyar da ke Iraki suka rasa matsugunansu. Don tunawa da fararen hula bayan Allah da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan yaƙin na al'amfal da aka yi shekaru tara da suka wuce. ya kamata duk 'yan Iraki su haɗa kansu don karrama ƙoƙarin waɗanda suka rasa rayukansu. dangana an samu hanyar magance bala'in da iraki ke fama da shi yanzu wato na 'yan kungiyar daesh wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad yana ci gaba da nuna taurin kai ko kuma bijirewa a yayin da ake ta zargin gwamnatinsa da laifin kai mummunan hari a makon jiya a yayin da ƙungiyoyin da suke nazarin al'amura a ƙasar suka ce sojojin Syria da na Rasha sun zafafa kai hare-hare a kan farar hula. A hirarsa ta farko tun lokacin hare-haren makami mai guba da ya kashe mutane da dama, shugaba Assad ya faɗawa kamfanin dalancin labarun Faransa cewa al'amarin rabewa ne da guzuma amurka ta yi domin ta sari karsana don ta ba da hujja hare-haren da sojojinta suka kai a kan siriya rundunar sojan amurka ta ce ta jefa bom mafi karfi da girma da bai kai karfin nukiliya ba a wani sansanin kungiyar isis na ƙarƙashin ƙasa a ƙasar afghanistan wata sanarwar da ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta gabatar na cewa yau alhamis aka jefa bam ɗin samfurin gbu 43 a kan hanyar ƙarƙashin ƙasa ta isis da ke gundumar a cin a lardin har kusa da kan iyakar ƙasar pakistan mai magana da yawan pentagon ya ce wannan ne karan farko da aka amfani da irin wannan bam ɗin shi kuma mai magana da yawan fadar shugaban amurka ta white house ya faɗa wa manema labarai cewa bai sani ba daɗa ko idan shugaba donald trump ne ba da umarnin a kai harin a ranar lahadi idan allah ya kai mu ne kuma za a yi zaben raba gardama a kasar turkiya To duka da kuma masu sauraro da aka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan dare sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali take shiryawa ta kuma gabatar. Kamin na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie da zagreshin da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Shadrach da ya rika mata a nan nisa sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.